Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Bangaren Madu Sharif na jam'iyyar PDP ya samu koma baya a manyan kotunan Najeriya. Baya ga kotun ɗaukaka ƙara ta koli mata tabbatar da ɗan takarar gefen makarfi yau Jagide takarar gwamnan Ondo. Wali Jibran shine shugaban amintattun jam'iyyar. Sharif yana so ya zama mana alaƙaƙai sun gyara mana shi. Jam'iyyar PDM ta kori shugabannin jam'iyyar da naɗa kwamitin riko ƙarƙashin Munir Waziri. Za mu tafi da kowa da membobin jam'iyya insha Allah. Shugaban da aka kwaɓe Bashir Yusuf Azanta da Premium Times ya zargi tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da neman kawar da shi don amfani da jam'iyyar ya takarar shugabancin ƙasa dubu biyu tara. Babba idan ya da girmansa yara sai su wasa da shi har ma su taka. Sarkin Jiwa Idris Musa ya ce Fulani na da fahimtar lamura kan kamfen ɗin yaki da shan inna. Fulata ne ya shi tare da aljanu shekara shekaru bai shanye kafansa ba. To menene ya haɗa shi da shi? Kotun duniya ta janye kanta daga binciken zargin rasa rayuka a kafsawar Fulani makiyaya da wasu al'umma tsageren Neja Delta da kashe wasu masu rajin biyafara. Kotun ta ce waɗannan lamura na cikin gidan Najeriya ne amma ta ce tana ci gaba da binciken arangamar 'yan shi'a da sojoji a Zaria. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Amir na Katsina na ƙungiyar 'yan uwa musulmi Sheikh Yakub Yahya Katsina da kuma sakatare janar na ƙungiyar Kiristan Najeriya ta kan rabaran Dr. Musa Asaki ga Sheikh Yakub Yahya. Assalamu alaikum ta'ala to shi al'amarin zama lafiya wani abu ne wanda yake mai tsadar gaske musamman ga mutane waɗanda suke da addini shi sama ake ce ma ma'abuta littafi kamar kiristoci yahudawa da musulmi ana ce masu ahalal kitabi ma'ana wayayyu mutane wanda suke wayayyu wanda komi za su yi suna da dalilin da ya yasa suke cin abinci ne barci ne tafiya ce mu'amala ce gaisuwa ce makwabtaka ne duka komai suna da abin da wato ainihin suke ba a makance suke tafiya ba suna tafiya ne bisa basira shi yasa ake ce musu ahalil kitabi eh, alqur'ani kira su ahalil kitabi wato ma'abuta littafi wato wayayin mutane wayannan wayayin mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa ba ya aje su bane don su yi rigima saboda Allah ba ne. bane baya cewa kana da yancin kai ka zama kirista wance yana da yancin ya zama musulmi wance yana zama ya zama yahudi sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya kuma ya sau kowanne da shiryar da ta zo daga wajensa a hannunsa sannan kuma a ce an samu faɗa sai dai idan akwai son zuciya ko duniya ta gitta ko hassada ko wani dalili amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo na su haɗa faɗa wannan kenan na biyu hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa yadda zai zauna lafiya da matarsa yadda zai zauna lafiya da 'ya'yansa yadda zai zauna lafiya da danginsa makusantansa da makwabtansa da jama'a da wanda ya sani da wanda bai sani ba to sannan kuma shi addinin nan in an koma eh, gobe kiyama gaban Allah maɗaukakin sarki kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata na kwarai da wanda ba na kwarai ba kowa abin da shi za a yi mishi saka wanda yake so ya samu rahamar Allah ya shiga aljanna ya samu yardar Allah to dole fa sai yayi addini saboda ta hanyar addini ake samun wayannan wanda ya ce ba za ka yi addini ba ko ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba domin sai an yi addini ake samun lada sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna Ba wanda da ce ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa ba za ka shiga aljanna ba ya haramta maka saboda baka samu inda zaka tsuguna ka bauta ma Allah ba ballanta na ka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna in kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane kuma ba kirista bane kuma ba ma ba yahudu bane wato su ba ma abota littafi bane a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma ba mu ma ba Allah din ma ba shi amma dai su sunan su mutane to mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi ko dai alakar addini ya haɗa ku ko kuma a'a yan adamtaka ta haɗa ku shi mutum ne kai mutum ne shi ɗan adam ne kai ɗan adam shi ma rabar musa a sake ya ce sai gwamnati da 'yan ƙasa kowannensu ya yi abin da ya dace kafin a faɗi fa'idantu. masu sauraron sauraronmu musamman a jihar arewa a nan a najeriya ina kawo muku gaisuwa ina kuma son gabatar da kaina ni ne Reverend Dr. Musa Asake magatakaɗa na jami'an Krista na Najeriya gaba ɗaya wato kan. Ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mu a nan arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu ana ta kashe-kashe ana kone churches da masalatai abin ya yi mana sauki. muna cewa Allah mun gode abin da muna roko yanzu haka musamman mu yan Najeriya a nan a arewa ya kamata mu yi zaman lafiya sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin fulani da manoma wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a muyi zaman lafiya gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka ba mu da wata kasa sai wannan kasan idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma ina kira da babban muriya da krista da musulmi mu dukufa a sunan 'yan najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ci gaba. Kungan a nan arewa, yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan arewa, mu ne muna baya, ta mu goyi bayan gwamnati nan, mu gan abubuwa nan fa muka sa su a baya. tun da shugaban kasa ya na nema masu gaskiya, mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan. Don wani lokaci mutum yakan fara da kyau, sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce to muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa abin da ke wahala mu a Najeriya shine addini ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa a yi kokari a yi abin da ba zai kawo mana damuwa ba sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa ya yi a hankali wadansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin. Eh ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne. Don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashe kuɗin gwamnati ba a kan hanya ba a hukunta shi bisa ga doka. Da kira da na yi ga 'yan Najeriya mu daina mu fara suka mu fara neman dalili ina kuma cewa gwamnati idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade kun karbi kudaden nan a karba a yi aiki da su ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne za a yi mana gaskiya yan najeriya su gane To muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.